Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis biyu ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Amurka za ta ba Ukraine wasu sabbin makaman roka don kare kanta daga mamayar Rasha. Wani dan bindiga ya harbe mutane hudu a wani asibiti da ke garin Tulsa a jihar Oklahoma da ke nan Amurka. Sannan za ku ji takaddamar da ta kaure tsakanin rundunar 'yan sandan Ghana da jakadiyar Birtaniya a kasar. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC a jihar Nasarawa ta zargi uwar jam'iyyar da yin wasu sauye-sauye gabanin zaɓukan fidda gwani lamarin da ke neman kawo rabuwar kawuna 'yan jam'iyyar a jihar. Bayan haka za ku ji cewa hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya da haɗin gwiwa hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana damuwa akan illar da ke tattare da mata masu ɗaukar ciki da ba a shirya masa ba kamar yadda wani rahoto da aka fidda ya bayyana. To ko me hukumomin Najeriya ke cewa game da wannan batu? dole ne mazaje su gane cewa bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba. ‘Ya'ya albarka ne, amma za ka kaɗa a duniya da ba za ka kula da shi ka sa shi a makaranta ka shayar da shi ba, ba amfani ma a kawo ɗan da zai zo ya sha wahala a duniya. Mrs. and Talon, ministan harkokin mata a Najeriya kenan, muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudaden su suka kai dala miliyan 700. yayin da mame da rasha ta yi wa ukraine ta shiga wata na hudu sai dai fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce ukraine ta yi alkawarin ba za ta harba makaman cikin yankin rasha ba jami'an gwamnatin amurka sun kara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don yin amfani da shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin ukraine karamin sakataren tsaron amurka colin kal a ranar laraba ya ce za su tura sabbin rokoki guda hudu amma za a kwashe mako uku ana horar da dakarun ukraine kan yadda za su yi amfani da su sai dai jami'in bai faɗi a ina aikin horar da dakarun zai kasance ba amma ya ce makaman suna nan a aje a wani yanki a nahiyar turai yayin da yake jawabi a wani taro da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya halatta a ranar laraba sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato yanks stoltenberg ya ce babu masaniya kan yaushe za a kawo ƙarshen wannan rikici yana mai cewa kungiyar ta neto za ta tabbata ukraine ta samu kwakwaran madafa idan an zo hawa teburin sulhu 'yan sanda a jihar oklahoma da ke tsakiyar kudancin amurka sun ce mutane hudu sun mutu kana wasu sun jikkata bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta a wani asibiti wani kakakin 'yan sanda a daren laraba ya ce sun tuntubi dan bindigar a cikin asibitin st francis da ke garin tulsa cikin 'yan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki kamfanin dalancin labarai na ap ya rawaito cewa dan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen jami'an tsaron sun ce har yanzu babu cikakken bayani kan dalilin da ya sa dan bindigar ya shiga ginin asibitin da manyan bindigogi ya bude wuta akan mutane ya kuma harbe kansa daga baya harin wanda ya auku a jiya laraba na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da wani dan bindiga ya kashe yara sha tara da malamai biyu a wata makarantar firamare da ke garin uvalde a jihar texas waɗanda aka fara jana'izar wasunsu a jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai hari kan wani ayarin motocin dakarun wanzar da zaman lafiya a arewacin mali harin da ya yi sanadin mutuwar wani sojan ƙasar jordan ya kuma jikata wasu mutane uku mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya steven dujarik ya ce an kwashe kusan sa'a ɗaya ayarin dakarun yana fafatawa da maharan a cewar ofishin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali wannan shine hari na biyar da ake kaiwa ayarin sojojin a arewacin kidal a cikin makon nan ita dai ƙasar mali ta kasance ƙasa mafi haɗari ga ɗimbin dakarun majalisar ɗinkin duniya da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji karshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Jam'iyyar APC a jihar Nasarawa da ke Najeriya ta zargi uwar jam'iyyar da neman haddasa rudani da kawo rabuwar kawunan 'ya'yan jam'iyyar a jihar. Biyo bayan sauya sunayen wasu delegate da za su gudanar da zaben fadda gwani na 'yan takarar da aka yi. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. A wata ganawa da manema labarai, shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, Mr. John Mamman, ya bayyana cewa wasu 'yan takara da dama sun janye daga shiga zaben saboda sauye-sauyen sunayen delegate da uwar jam'iyyar ta yi. Ya ce mu a jihar Nasarawa ba mu yi mamakin yadda uwar jam'iyyar take tafiyar da harkokin jam'iyya don tunkarar zaɓuɓɓukan baɗi ba. Bayanan da na samu na nuni da cewa an gano takaddun sunayen delegate kashi biyu da suka yi karo da juna. Honorable Ahmad Aliyu Wadada da ke neman kujerar Majalisar Dattawa a shiyar yammacin jihar Nasarawa ya bayyana takaicinsa kan yadda har yanzu ba a gudanar da zaben a yankinsa ba. Abin da ke faruwa a jam'iyyar APC abun bakin ciki ne. Ni da nake magana nan da ke na rubuta wa jam'iyya na janye daga zaben. Saboda list na delegate wanda ita ce ta fito dalilin congresses da aka yi da kuma affirmation a ƙarshe da aka yi da kuma adoption da aka yi na duka list guda ɗaya da shi ya kamata mu yi zaɓe. A satin da za a fara zaɓen gwauna da na 'yan majalisa na jiha aka kawo wata list wai daga head headquarters na jam'iyya a yi zaɓe da ita. Na ce ba zan je zaɓe akan rashin ƙa'ida ba. kuma janye wanda na yi yau ga ta nan Allah ya nuna gaskiya har yanzu ba iya zaben bari rigima ake ta yi don ita listin ɗin da aka canza an sake canza ta ta kanta don dai kawai wai don ana son wani ne daban ya yi nasara. Shi ma Alhaji Salihu unguwar magaji a lafiya ya ce masu ruwa da tsaki a jihar sun tursasa ɗora 'yan takara da ba su da amincewar al'umma. An musu barazana ne da tursasawa da cin mutunci. An ka ce barazana mai na? aka yi. Barazana shi ne duk wanda bai zaɓi abin da gwamnati ke so ba za a cire shi a makamin shi kuma za a iya koran shi a jam'iyyar kuma duk wani abu na arziki da yake nema gwamnati ba za a bashi ba don bai bi abin da gwamnati ke so ba. Haka su gwamnatin suka ce kenan. Haka suka ba. daga gare na alhaji salihu gwar magaji haka suka fara. duk kokarin jin martani daga uwar jam'iyyar ta apc a abuja ya ci tura domin kuwa na aike da sako na kuma kira mamba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc dattawu ali kumo amma bai samu sukunin amsa waya ta ko maido da amsar sakon ba gwamna mai ci a jihar nasarawa injiniya abdullahi sule shine ya samu tikitin tsayawa takara a jam'iyyar apc yayin da david ombugadu ya samu tikitin tsayawa takarar gwamna a inuwar lema ta pdp mr nentawa yilwada shine ya samu tikitin takarar gwamna a jam'iyyar apc a jihar plateau yayin da honorable caleb mutfang ya kasance dan takarar gwamna a jam'iyyar pdp zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya A gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Hukumar 'yan sandan Ghana ta bukaci jakadiyar Birtaniya a ƙasar da ta guji tsoma baki a harkokin da basu shafe ta ba. Kalamar rundunar 'yan sandan ta Ghana na zuwa ne bayan da jakadiya Harriet Thompson ta wallafa wani rubutu a shafinta na twitter inda ta bayyana cewa an kama wani mai fafutuka mai suna oliver baka bomowo sai dai jakadiyar ta ce an yi wa kalaman nata mummunar fahimta kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sabon wakilin muryar amurka idris abdulla bako ya aiko mana daga accra shi dai oliver baka bomowo hukuma na tuhumarsa da yin barazana ga tsaron ƙasa wanda sanadiyar haka ga kama shi a farkon shekarar nan kuma aka ba da belinsa a watan afrilu wannan rubutun da harriet thompson ta yi bai yi wa hukumar 'yan sandan gane daɗi ba wanda ya sa ta rubuta doguwar wasiƙa mai shafi hudu ga jakadiyar da ke nuni da cewa ta saba yarjejeniyar vienna kan hulɗar diflomasiyya na 1961 wanda ta umarci ofisoshin diflomasiyya da kada su tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar da suke a ciki wasiƙar ta jaddada cewa su da mai fafutukar ta dace da manyan dokokin ƙasar domin haka maganar da jakadiyar ta yi ba shakka an yi ta ne daga wani matsayi na son rai ko kuma rashin fahimta time jakadiya harriet thompson ta fito a gidan talabijin na gh1 da ke accra inda ta yi karin bayani cewa hukumar bata fahimce ta ba ne. Um, ya tabbata daga abin da ya faru ba fahimci abin da ake nufi ba, kuma ba lalle ba ne sai na mayar da martani ga IGP ba. A cewar ta, ba ta yi nufin mugu a saƙon da ta isar ba. Masana da manazarta sun saba akan ko matakin da Inspector Janar ɗin 'yan sanda ya ɗauka na bayyana korafinsa ya dace shugaban tsangayar ilimi a kwalejin dakarun ghana dr vladimir antwi dansu da sanannen dan jarida kusi pratt duk sun goyi bayan hukumar da wannan matakin da ta ɗauka. malami a jami'ar koyon aikin jarida da ke Accra Zakariya Tanko Musa ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Ka san diplomasiya kuma shi kuma yanda alamari shi yake akwai waɗansu abubuwan da ba a towa ana magana a bayyane. Za yanda matakin da ya kamata su doki zan ma sun ce kamar maganan da ta yi bai dace ba da ya kamata su kai karanta wurin ministan sha'anin waje foreign affairs minister su da su iya su duba wannan su zana mata a cikin diplomasiya a samu a magance kowane misunderstanding din amma yanda suka respond mata kuma maganan kuma ya samu ya so into the public domain kaga ya taka principles sun uh, Vienna Convention. Masani kan tsaro da dangantakar kasa da kasa Irbad Ibrahim ya yi kira ne da ayi taka tsantsan wajen tunkarar lamarin. Ya kamata kuma a yi lura da cewa kowane ƙasa na aiki da doka. domin kasan ghana kuma ita kasa ne da ke da incin kanta nan na ga ya kamata duba a sasanta a magance wannan matsala kar ya zo ya tabarbare ya zama wani babban matsala tsakanin wayannan kasashe biyu da babu wani tangarda tsakaninmu. rahoto na nuni da cewa ma'aikatar harkokin kasashen waje ta shiga cikin lamarin idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdullah bako sabon wakilin murya amurka a accra karshen labaran duniyar kenan a gaida mahmud lalo da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa fannin rahotanninmu. Bisa la'akari da karuwan mata masu ɗaukar ciki da ba a shirya masa ba a Najeriya da illolinsu a fannin kiwon lafiya, ya sa hukumar kula da yawan jama'a ta ƙasa da haɗin gwiwar hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA bayyana damuwa tare da fitar da rahoton wannan shekarar ta 2022 a kan batun. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Taken rahoton na bana dai shine sa ido wajen ganin illar da ke tattare da ɗaukar ciki ko juna biyun da ba a shirya masa ba kuma cikin binciken da aka gudanar kashi talatin zuwa arba'in na mace-macen mata masu ciki ko juna biyu da ake samu na faruwa ne sakamakon ɗaukar cikin da ba a shirya ba yanayin da aka kwatanta a matsayin mafi muni da mata ke shiga. Honorable Nasir Isa Kwara shine shugaban hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya. Abu ne da ke faruwa kuma yana da karuwa. Sai ka ga a wai gari yarinya tana makaranta ta yi ciki ko kuma wani lokaci a yi mata fyaɗe sai ta yi ciki wannan ɗaya da ake fitowa da su ta wannan hanya karuwa suke kuma ba a yi shiri ba kafin a ce za a haife su so sai ka ga ya zama illa ga ita mace ko yarinya da ta yi kawo na ɗaki duniya wani lokaci wanda ya mata gujewa zai sai a bata da wahala wani kuma lokaci garin haihuwa ko ta mutu ko kuma ɗan ya mutu. Hukumar UNFPA ta bayyana cewa a duk shekara ana samun mata miliyan 121 da ke ɗaukar ciki da ba a shirya masa ba. Kuma daga ciki, Najeriya na da kimanin mata miliyan biyu da ɗuko biyar an kuma danganta auren wuri da auren dole da da fyaɗe da ake wa mata da kuma rashin ilimi da talauci daga cikin abubuwan da ke taka rawa wajen haifar da wannan matsalar kamar yadda Kori Muhammad Habib wakiliyar hukumar UNFPA ta bayyana. Ai kowane yaro da aka haifa ko mace ta haifa ne eh da shiri da niyya da kuma taso ba a kowanne za a ce na haifi yaya hudu na biyar din tsautsayi ne ya biyo shi to shi ma a ne intended din yake ciki to ina in kawo kusa gida ina wannan yan mata da boko haram suka kwashe su suka je suka zo da juna biyu su ma suna cikin unintended mata sukan sha wahala domin ba mace da za ta taso ta ce eh ta fuskanci duniya ta ce ni fa ina so in dakatar da aihuwa tashin hankali yayi yawa a duniya mata su suka fi shan wahala kuma a cikin wannan wannan matsalar shi yasa aka ce to wai in an duba a cikin tashin hankali mata su ake bari cikin jidali a cikin jidalin kuma yanzu a kan tashin hankalin sai a ce an yi wa mata fyaɗe ne aka duba shine matsala da ba a taɗin shi sin da an siyin kana gani amma kuma in ba ka kura idanu ba ba ka hango wannan intended da yanzu ke faruwa kuma shi ya fi komai yawa aka ce kashi uku mata uku ɗaya a cikin kowace uku hakan yana faruwa mata ko kuma ya faru kowane mataki gwamnatin najeriya ta sa a gaba don tunkarar wannan matsalar ministan harkokin mata ta Najeriya Dan Polin Talin ta ce sai da haɗin kai za a shawo kan wannan matsalar. Halin da ake ciki yana bukatan kowa da kowa ya tashi a tsaye. Mun kai kuka wa majalisa, mun kai kuka wa shugabannin addini da masu angwani su taimaka a waye da kan iyalai. Dole ne mazaje su gane cewa ba daidai ne a kawo ɗan da ba a bukata. Bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba yaya albarka ne amma in za ka kaɗa a duniya da ba za ka kula da shi ka sa shi a makaranta ka ce da shi ba ba amfani ma a kawo ɗan da zai zo ya sha wahala a duniya yayan da muke gani a titi ba daidai bane ɗa ya kamata ya samu ƙauna ya samu kula a cikin gida a sa shi a makaranta ya ci abincin da zai rayu yadda ya kamata amma a haifi ɗa da ba za a iya ce da shi ba ba sa shi a makaranta ba wannan ma zunubi ne a gaban Allah mata da 'yan mata a Najeriya dai suke wakiltar kusan rabin al'ummar ƙasar da adadin su ya zarce miliyan 210 shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan illolin shan taba ko sigari. Babu mai Kasancewar hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 31 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da shan sigari ta duniya don tunatar da mutane game da illolin shan sigari da rage aukuwar cutuka da hakan ka iya haifarwa da kuma rage mace-mace sakamakon sha ko mu'amala da taba ko sigari. Hakan ya sa wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda biyu ya tattauna da daraktan lafiya na asibitin koyarwa na jihar Yobe Dr. Baba Warugoni kan wannan batu. Amma amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji hirar da wakilinmu Abuja Alhassan Bala ya yi da wasu da ke mu'amala da taba ko sigari da kuma wasu da suka san illolin shan sigarin. Na dan samu damuwa ne wani lokaci na yi rashin lafiya sai nan da na je asibiti sai ake ce min ko sigari tana iya sin din wannan rashin lafiyan da na yi. To daga wannan lokacin kuma sai da na bayan na ji sauki ma ko da ina ciwon ban daina shan sigarin ba sai ma bayan na ji sauki sai ga abin nan ni na sa kaina. mutum da ni sa kaina ma ai ma kamata a ce na bari sai in saya ma wani lokaci don kada wani ya zo ce min mu je a shan sigari amma nuna mishi ina ma da ita amma dai ba zan sha ba e komi da ra'ayi ne to kawai ni na ra'ayin shanta ne a lokacin da na ganta tun ina dan karami na haka ina dan amfani da kare da sauran dan abun nan wanda ake murda muna yi muna shatin muna konewa har ta kai ana aike mu ma muna sowa har ta kai mu ma mun fara samun kudin mu naira biyar goma muna sowa muna dan kaucewa a bakin daji ko gefen gida ko bayan gida ko a toilet muna dan caccakawa saboda temperature na na sauka abin na ban tsoron lokaci saboda in kada yi ma a kwalinta in irin gargadin da ake yi in ka dibi lungs din mai sha don da bai sha a kwalin maraksa ka san abin dubawa ne so i'm decided to step back from it da a rana ina iya using kamar kwali daya ko more than that amma yanzu dauce yin amfani da kare biyar a kara ai ba lizari ina shan ta ne fiye da kwali ma biyu ko uku amma yanzu na rage na dawo irin dai guda biyu guda uku mai shan sigari yakan samu cututtuka fiye da wanda baya shan sigari misali tarin fuka ni da bana shan sigari da kuma wanda yake shan sigari wanda yake shan sigari sai ya fara samun tarin fuka kafin wanda baya shan sigari saboda illolin da yake ma magudanar iska sannan haka har wa yau mm, ciwon siga ma an yi nazarin cewa waɗanda suke shan sigari sun fi saurin samun ciwon siga kafin wanda baya shan sigari kuma mata ma masu shan sigari ana samun illoli sosai sai na sa musu kansa kamar kansan bakin mahaifa sannan kuma idan suka samu ciki aka zo suna iya haifan ɗa lokaci bai yi ba ko kuma su haifi ɗa mai kankancin nauyi wanda zai sa yaron ya samu matsala a wasu lokutan ma yaron ba zai samu ba zai iya rayuwa ba. To madalla ga kuma hirar da wakilin mu na jihar Borno ya aiko mana. Menene a fara shan taba sigari tukuna? Hukumar lafiya ta duniya ta keɓe ranar talatin da ɗaya ga watan Mayu na hmm. kowace shekara ya zamanto kamar ranar da ake gangami ko kuma a tunatar da al'umma hmm. illan shan taba a sigari. Wato taken wannan shekara ta dubu 2022 wato a kare kamar muhalli daga illar shan taba sigari wato kare muhalli daga illar taba sigari a ƙididdiga ko alkalima na hukumar lafiya ta duniya na nuna cewa kusan mutane kusan miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara saboda illar shan taba sigari a cikin waɗannan wato mutane miliyan kamar bakwai daga illar taban ce kai tsaye sai kuma kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sukan rasa rayukansu ne sababin basu. suke shan taba ba amma suna alaka ko suna zama a inda ake shan taba hmm. abinda ake cewa second hand smoking kuma a kididdiga na nuna cewa kusan kashi goma na al'ummar duniya suna shan taba sigari wato kusan mutum biliyan daya da miliyan ɗari uku kenan waɗanda suke alaka da shi kuma kusan kashi casa'in cikin ɗari na nan al'umma suna rayuwa ne a ƙasa ko kuma matsakaici a wurin tattalin arziki a duniya abinda ake cewa low and middle income countries musamman ma a ƙasashen afirka kudu ga hamadar sahara da kasashen asiya da sauransu kuma ƙididdiga yana nuna cewa kusan kashi arba'in na maza da ke rayuwa a duniya ko kashi talatin da shida da digo bakwai suna amfani ko suna alaka da taba sigari ka zo mata kuma kusan kashi bakwai da digo takwas na mata da ke rayuwa a al'ummar duniya suna alaka da wannan taba ta sigari a nan najeriya ko wata wani bincike da aka ya nuna cewa kusan kashi goma na al'umman ƙasar nan su ma suna alaka da wannan taba ta sigari sai dai akwai bambanci a yanayin ainihin wurare kamar misali nan arewa maso gabas an ce an fi amfani da shi an kwatanta da arewa maso yamma da sauransu to mm. amma dai har yanzu ana bukata a sake faɗaɗa wannan bincike da aka yi mm. saboda a tabbatar in muka zo ainihin illar taba sigari za mu ga mm. cewa taba tana kunshe da kusan sanadarai kusan dubu hudu da sauransu waɗanda a cikinsu waɗansu su suna nan kamar guba ne suna iya illa ga ko barazana ga lafiyar ɗan adam muka duba cututtuka da taba take kawo Kowa suna nan da yawa za mu fara da sankara ko kansa abin da ake cewa daji kansa kusan na gaɓoɓi daban-daban na ɗan adam kusan yawanci suna da alaka daga wannan sanadarai da ke cikin taba sigari abin da ake ce musu carcinogen a turance waɗannan sanadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji ko kuma musamman ma na huhu da na makogoro da na harce kusan ba sankara na jiki da ainihin taba sigari ba ta kawo illa sanadarai sinadarai da suke ci suna iya haddasa hawan jini suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare ɗaya na mutum ya daina aiki kaga stroke zai iya kawa in mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya haɗa da shan sigari zai kara masa illa yana iya kawo bugun zuciya abinda ana cewa heart attack da sauransu in mace mai juna tana shan taba zai iya kawo illa a ainihin jaririn da take dauke da shi a mahaifarta ko a haife shi lokacinsa bai ba ko ya zamanto baya girma yadda ya kamata ya girma ko a haife shi ya zamanto yana da ah, wata tawaya a wani bangare na jikinsa ko kwakwalwarsa ko hankalinsa da sauransu duka wannan illoli ne da taba sigari ka iya kawo ainihin dan adam sai kuma ta bangaren tattalin arziki shan taba yakan iya tauye tattalin arzikin iyalai abin kudin da ya kamata ya amfani da shi wurin ciyar da iyali ko biyan kudin makarantar yara ko kudin gidan haya da sauransu sai ya amfani da shi ta hanyar da kuma kaga zai zama to kamar almubazzaranci ba zai amfani a waɗannan iyali ba in aka faɗaɗa daga ainihin matakin iyali zuwa ainihin cikin al'umma zai iya kawo matsaloli a irin waɗannan al'ummomi to nan duk yana daga cikin illolin da taba sigari kan iya kawowa. dokta kayan magana wanda ba shan sigari yana zama zubta masu shan sigari sun ma ko illar zai iya kawo masa wani yin cuta ne zai iya kamawa da shi. kusan illoli na lafiya da muka irga din nan mun yi bayani cewa ka ga taba sigari kan haddasa kusan mutuwa miliyan takwas kowace shekara. haka a ciki kusan miliyan ɗaya da dugu biyu duka saboda sababin mutanen da ba kai tsaye suke shan wannan taba taba sigari ba amma suna alaka ko kuma kusantuwansu da mutane da suke shan taba saboda sai kuma hand smoking wannan tiriri da yake fita hayakin da yake busa wannan mutum eh. yana zama da shi shi ma yana shaka kan iya kawo masa illa a lafiyarsa abubuwan da muka yi rigan nan aka dade ana mu'amala ana zanne tare misali mace da miji ko abokai ko wuraren da ake zama wurin aiki ko wurin sana'a kaga zai iya kawo illa a mutumin da koda shi baya sha ne in aka dade ana mu'amala saboda wannan shakar wannan hayaki da ke kwance da waɗannan gubo dabbobi ko sanadarai da muka muka kidaya zai iya kawo mutum illa kuma abu daya da ban faɗa ba akwai nau'uka na taba sigari kala kala kaga akwai sigari wanda muka sani ana ce masa cigarettes da turanci kuma akwai ainihin wanda ake sha kamar shisha mm. wanda za a dan hura wuta ne da ainihin wani bututu hakan nan ana tsokansa shi ma kaga wannan pipe smoking shi ma yana da mm. illa akwai kuma lofe shi ma nau'i ne na taba sigari da ake sha ce kuma akwai taba sigari da ana cewa siga ba shi da yawa kamar a nan Najeriya amma ka duba kamar kasashen Latin America ana amfani da su sosai akwai kuma taba sigari wanda ake taunawa da goro ainihin ganyen taban a dinga tonawa kamar tsofi da sauransu so duka mm. waɗannan suna da illoli kuma matakai da kamar ake ɗauka a matakin majalisar ɗinkin duniya wurin dakatar da wannan taba sigari shine na ɗaya kaga kamar a ce misali a kawo dokoki musamman yamma a majalisu na jihohi a matakin tarayya ko jiha wanda zai hana shan taba misali a cikin gidaje ko wuraren aiki ko masana'antu ko inda jama'a suke taruwa wannan yakan iya rage illoli da muka irgan nan na biyu kuma ya zamanto an ƙara haraji a kamfanoni da suke samar da tattanta taba sigari aka ƙara musu haraji ainin shi ma zai sa mutane ya zamanto ba su iya samu su saya shi ma zai rage sai kuma ainihin talla da ake ko kuma advertisement na taba sigari ya zamanto an rage shi ko talla kai tsaye a kafofin yada labarai kamar talabijin ko rediyo ko kuma yadda hotuna da za a ringa manna gurin taron jama'a ko billboard haka alluna da ake kafawa cikin gari ko kuma misali a ce a cikin ko riguna ko kuma yanzu misali yan kwallo hmm. saboda yawancin matasa samari suna son ainihin suna da sha'awar kallon kwallon kafa musamman ma irin gasar da ake a kasashen turai ya to waɗannan club club hmm. suna amfani da wannan duka ya kamata a hana na biyu ya zamanto ana nuna ainihin ainihin illoli na wannan taba sigari ta bangaren nuna hotuna hmm. na mutanen da suka kamu da shi ko ya kawo musu illa ya zama to ana nuna a talabijin ko kuma a hotuna mutane suna ga yadda huhun dan adam zai kasance ko zuciyarsa ko bangare na jikinsa da ya kamu da wani cuta saboda taba hmm. zai iya wannan ma na mutane ya zama to sun daina mu'amala da wannan hmm. wannan duka yana daga cikin hanyoyi da za a rage a alaka da saman ma taba sigari. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa a guji dukkan abin da zai kawo barazana ga lafiyar jiki saboda masu azancin magana kan ce rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Allah a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ahmadu Manaja Bauchi daga anguwar Karofin Madaki a Najeriya. ya ce ku bani dama ne kira ga 'yan uwana talaka musamman ma matasa masu hidimomin siyasa da mu guji siyasar batanci da cin mutuncin juna da ma uwa uba zubar da jini 'yan uwanmu duk akan kare 'yan siyasar da rayuwarmu ba ta gabansu fatan mu shine allah ya bamu shugabanni na gari masu son ci gaban kasar mu da ma al'umma baki daya Sakon Sani mai lange-lange ya wuri ya ce sanar da amincewa da shirin gina bututun iskar gas da zai hada Najeriya da kasar Morocco da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai. Ganin cewa wannan babbar hanya ce ta jawo wa Najeriya kudin shiga da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Sakon Kinono Sani Yunusari daga jihar Bauchi ya ce hakika ci gaba da ficewar da masu sana'ar caba ke yi daga jihar Legas zuwa wasu jihohi sakamakon haramta sana'ar caba da gwamnatin jihar Legas ta yi. Tabbas hakan bai zo mana da mamaki ba. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Legas da ma Najeriya baki daya. kuma ga labarai a takaice. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudadensu suka kai dala miliyan 700 yayin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta shiga wata na hudu. Sai dai fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Ukraine ta yi alkawarin ba za ta harba makaman cikin yankin Rasha ba. Jami'an gwamnatin amurka sun kara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don yin amfani da shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin ukraine 'yan sanda a jihar oklahoma da ke tsakiyar kudancin amurka sun ce mutane hudu sun mutu To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu Mr. Chan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.